a sakonsa na bana domin wannan rana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya buƙaci al'umma da su duba rawar da hanyoyin gargajiya ke takawa wajen magance matsalar da duniya ke fuskanta na bala'o'i daban-daban kowane irin bala'o'i ake fuskanta a najeriya tambayar kenan da ne wa daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa alhaji alhassan nuhu akwai ambaliyar ruwa da muka gani a dubu biyu da goma sha biyu mm. ah, akwai wannan lokaci kuma akan samu karancin ruwa a wasu wurare so hmm. ba najeriya ba ta zama tasira gaba daya eh. daga abubuwan da ake kira natural disaster ba akwai su sai dai a ce ba su kai tsanani na kamar eh, girgizan kasa ko bala'in tsunami ba mu ba taba gane shi ba amma kowa ga abin da ya faru a dubu biyu da goma sha biyu hmm. kuma ganin abin da iska ke mashi a gidan shi kuma wani lokaci mukan samu karancin ruwa a wuri a wasu wuraren. Mr. Bolawan Akim wani mazaunin birnin Legas ne kuma na tambaye shi ko ya taba fuskantar matsala irin wannan a nan Legas. I think that should be about um, five or four years ago. I think it all falls down on individual as well too. Most of all these things are caused by individual. What I mean by that is There are some people that dump their refuge into the gutters and canal and stuff like that. And at the end of the day, these things goes into the canal and block the canal. But after saying that, I think the government should uh, emphasize more on the maintenance of. Ya ce kwarai kuwa shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce na fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wanda jama'a ke zuba shara kuma yake toshe magudanar ruwa inda ya ce kuma akwai buƙatar gwamnati ta ƙara himma wajen dubawa da kuma saka ido wajen magance wannan matsala domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma shi ma bangaren sa malam abdul laiki cewa yi abin na fahimta musamman a nan garin lagos nake zaune yawanci mutane suna gini a magudanan ruwa sannan kuma yawancin ugwanni ba sa irin kokarin kwashe magudanan ruwansu kaga wannan babban matsala ce to kowane mataki hukumar ta nema ke ɗauka na faɗakar da jama'a game da aukuwan bala'o'i daban-daban a ƙasa ga dai alhaji alhassan nuhu darakta a hukumar ta nema to eh, kamar kullum eh, eh, maganin babban al'amari shi ne a wayar da kan jama'a a so mukan yi amfani da ofisoshinmu na jihohi muka amfani da gidaje da talabijin da club club na makarantu haka mu wayar da mutane kai cewa a lura shi bala'i na nan kusa tare da jama'a in kasan da shi za ka iya sanin da ya kamata ka yi ka kare kanka alkalma na majalisar ɗinkin duniya dai ya nuna cewa a duk shekara ana hasarar rayuka na dubbai da kuma miliyoyin kuɗi a ƙasashe daban-daban na duniya sakamakon aukuwan bala'o'i daban-daban kama daga ambaliyar ruwa zuwa gobara da kuma girgizan ƙasa masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira babin ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria